Sun mamma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A wannan shiri namu taskar hadisai daga nan Afirka TV 3 Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu fi duniya wal akhira ya sanya a mizani. Saƙonmu na yau bi iznillahi ta'ala ko hadisinmu na yau hadisin Uqbatu ibn Amir. Uqbatu ibn Amir yake cewa ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi uquba yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akhbirni bi fawadil al a'mal ya rasulullah ka gaya mun mafifitan ayyuka a ka gaya mun mafifitan ayyuka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabo wa'ansu ɗabi'u wanda ba kowa Allah yake bawa ba sai ce ya uquba sil man qata'ak وَعْطِ man haramak وَعْفُ عَمَّنْ zalamak kaji a karance suna da sauki amma a aikace sai wanda Allah ya zaɓa ya uku ba. sil man qata'ak duk wanda ya yanke maka to kai kai kokari ka sadar mai to nan fa ake yin ta ba wai karantawan ba aikin sil man qata'ak yanzu ko da waya ne mutum baya kiran ka ce to nima ba zan kira shi ba Hmm? ya yi shekara nawa bai kira ni ba nima ba zan kira shi ba baya zuwa guri na nima ba zan je gurin shi ba to kaga wannan ba haka ake ba silman qata'ak ka sadar da wanda ya yanke maka wasiya ta biyu wa ati man haramak wanda ya ce ba zai baka ba kai kana da shi ɗauka ka bashi abu na uku wa'fu amman zalamak sannan kuma ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka kaga wannan ɗabi'u guda uku sai wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya so shi da rahma silman qata'ak daman ka saba sadar ma wanda ya sadar maka amma yanzu wanda ya yanke maka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce je ka sadar mai wanda ya ce ba zai baka bane kai kana da shi ɗauka ka bashi sannan kuma har yanzu wanda ya zalunce ka ne ba ka ce cap in yafe mai ai ban yafe ba duniya da lahira a'a annabi sallallahu alaihi wa'fu amman zalamak wanda ya zalunce ka kamai afuwa wannan fa ita ce ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan su ne ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba wa'fu amman zalamak annabi sallallahu alaihi wasallam man shi yana janibin afuwa ne duk abin da aka mai janibin afuwa ba ma sai an ce ya rasulallah kaman afuwa ko kai haƙuri ba a kawai shi ya riga ya yi tunda wasiyar Allah ce khudhil afwa shikenan an gama da wannan sahabban manzon Allah ma sallallahu alaihi akan wannan tirba suke ga Umar ibn al-Khattab lokacin da Uyayna ibn Hisin ya gaggasa mai maganganu to amma Umar ran shi ya ɓaci ya so ya ladabtar da shi al-Hurr ibn Qais ya ce ya amiral mu'minin Allah yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin ibn abbas yana gurin yace wallahi ma jawazaha umaru hina talaha alai wallahi umar bai wuce wannan aya ba lokacin da aka karanta mai ita kawai an ce khudhil afwa khalas kaga ba ce ya Umar khudhil afwa ba an ce annabi sallallahu khudhil afwa to abinda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni shi ne aka mana umarni da wannan a take umar duk da cewa fushin shi ya yi sama a take koma ƙasa to lalle muna da buƙata mu yan uwa mu kasance mu ɗauki wa'annan wasiyoyi ya uquba silman qata'ak wa man haramak wa'fu amman zalamak hadisin rawahu ahmad الله مي جما دوكا كايدا تدمو في الدنيا والاخره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته